Mahukuntan Najeriya dai sun sanar da cewa sakin ruwa daga madatsar Lagdo da ke kasar Kamaru ya zo ne kimanin kwanaki bakwai bayan da takwarorinsu na kasar suka riga sun buɗe madatsar ruwan lamarin da ake ganin sanarwar ya zo a ƙurarren lokaci kuma akwai illoli tattare da yin hakan. Tun dai 'yan Najeriya musamman ma manoma da mazauna yankuna da ke kewaye da koguna suka fara tofa albarkacin bakin su a game da matakin da kasar Kamaru ta ɗauka. Akasari ke cewa ba wa ƙasarsu ba inda manomi daga jihar Bauchi ba Minista haruna yakubu ya ce gaskiya matsayin da ake yanzu mahukuntan kamar sun sake ruwa a dambin su kuma su sun san zai illa wa makwabcinsu musamman najeriya to tabbatacce ba su kyauta mana ba kuma sun saba ka'idan makwabtaka da kuma dokansu nasu na kasansu da ya ba su daman su sanar da makwabtansu kafin su sake a madatsar ruwan yanzu shiri ne namu da yadda za mu yi mu kare kanmu musamman gonakinmu da dabbobinmu da bamu kanmu musamman waɗanda suke zaune a hanyar da yake magudanar ruwa ko kogi ko wani rafi haka inda ruwa ake gudu inda da kuma ake sa zaton wannan ruwa da suka suke zai malala zuwa wurin ya zama wajibi wa gwamnatin najeriya ta dauki mataki ba ma kawai ta sanar da mutane ba kamar yadda naji sun fara a'a a fara kwashe mutanen da ake jin zai musu illa dakta muhammad goje shine shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta jihar yobe kuma ya bayyana cewa mu dai a jihar yobe bayanai ya nuna kuma experience namu ya nuna cewa yawanci irin wannan madatsar ruwan an bude abin mu yake kawo illar karshe kafin ruwan ya gangara ya tafkin cadi dan yanzu in an bude madatsun ruwan kare ba benue zai zagayo ta karana hukumi kamar guda hudu ko biyar ta yobe kuma ta ne da kawo illa ma al'umma kafin ya zagaye tafi sari to shi ma haka bayan bude wannan madatsun ruwan yana sa su ruwan talawa na jigawa na gombe da sauran duk za su kara cika su ma zai ga sun bude kuma ya taho ta wurin mu ya illa wayannan ƙananan hukumi so shi yasa mai girma gwamna da aka basa wannan wasikan yake to duk da ma an masa bayanai na yamma ta fari yake yanzu ya kamata a kara tashiwa duk wayannan garuruwa zagaya a faɗakar da kansu wanda za a tara su a tara su ko da ne da hukuma ne su koma matsuguni wanda ya fi amfani amma abin tausayi shine yawanci inda muka ga illan zai zo mutane su riga sun yi noma tun ba girbi aka yi ba kuma zai wahala ruwan nan zai zo kuma ya kara safan gonakin su a kara shiga cikin wani matsalolin fari wanda ba su muke fata ba kama yanzu dai mun yi magana da makarantun gwamnati wanda suke san ko da fita ɓaci za su ba mu wannan makarantun mu aje mutane a wurin kuma mun dan shirya kayan masarufi da kayan kula da mutane na kwanciya na gidan sauro da sauransu don ko ta ɓaci a tallafa mutane. A wani bangare bangare kuma masani a fannin sha'anin alkinta muhalli kuma jigo a gidauniyar Green Habitat injiniya Sadiq Abubakar Gulma ya ce. Wannan buɗe madatsar ruwan labdo ake da Cameroon wanda kowace shekara yana faruwa kuma zai ci gaba da faruwa idan ba canza abubuwan da ake yanzu ba. Na ɗaya dai cikin abubuwan da za a iya yi da sauƙi nan cikin garuruwan nan jihohin da ruwan na yake biyowa shine dama dai gari ba a yin shi sai an yi mai hanyar ruwa kowane gefen titi. So ya kamata a ce duk waɗanda ɗin nan an hita da al'umma an haɗa ƙarfi an kwashe bola da ƙasar da suka shiga waɗannan kwale-kwalen na ruwan da zama an ba idan ruwan nan sun zo za su samu sauƙin wucewa idan sun gittu ta cikin gari na biyu kuma can ta shi river benue in inda yake biyowa za a iya zuwa mu ma a gwamnatin najeriya mu je mu yi wata sabon madatsar ruwa wadda ko da an sako waɗannan ruwa mu ma lokacin da za su gangarowa madatsar ruwa da najeriya za ta gina ya zama duk ya tsayar da wannan ruwan abubuwan da zai zo so amma wannan ya ka babban na aiki ne wanda kila zai dan shekaru ana yin shi amma duk abin da ke yiwa ne kuma yana da kyau gwamnati ta ɗauki al'amura cikin hannuwanta ya zama ta je ta zauna da waɗannan mutanen garuruwan da da suke zama kusa ko baki bakin waɗannan ruwa ya zama an je an sasanta da suna yadda za a yi a ga an canza musu waje masana a fannin muhalli dai sun ce rashin aiwatar da shawarwarin kwamitoci da gwamnati ta kafa bayan bala'o'in ambaliyar ruwa a shekaru shekarar 2012 da 2022 musabbabin ibtila'in da ake ta ci gaba da gani idan aka buɗe madatsar ruwa kuma dole ne gwamnati ta aiwatar da waɗannan shawarorin don kawo mafita. Duk ƙoƙarin ji ta bakin ofishin jakadancin Kamaru a Najeriya na ziyara da kuma aika wasiƙa akan matakin da mahukuntan ƙasar suka ɗauka yayin haɗa wannan rahoton da ya ci tura. Lima Abdulrahman Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.